ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين بركة مجاونا اللوكشي yau muna daya ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya zo 24 ga watan 4220 ci gaba da tafsirinmu yau za mu tashi darasi na biyu inda ke za mu sake jaddada ayoyin da muka karanta jiya domin mu ɗora bayanin da za mu yi a kai shine muna cikin suratul baqara aya ta 142 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وفقا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس بسنو واواي سكركرو سوسوسي من الناس بجسم متعني ذات شيء ma wallahum me ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha da gudun alƙiblar da suka kasance a kan cikin da farko kul ka ba su amsa lillahi mashriƙu ka ce yam gabas mulkin Allah ce wal maghrib haka nan kuma yamma shi ma mulki ne na Allah yana ƙarƙashin mulkin Allah inda da Allah yake son a kalla ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa duk wannan mulki ne na Allah kuma yadda da dama hakin ke cewa yi. yahdi man yashau ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madidici kazalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ce haka nan muka mai da ku al'umma mafi daraja ko al'umma mai adalci takunu shuhada a an-nas domin ku kasance masu ba da shaida a kan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahidan kuma manzo ya kasance mai shaida a kanku. yadda ku za ku ba da shaida a kan mutane haka shi ma manzo zai ba da shaida a kan ranar alkiyama amma ji alƙibla tallaci kunta alaiha Allah ce ba mu sanya wannan alƙibla wacce ka kasance a kan tun farko ba illa li na'lama sai dan mu san ko mu bayyana man yattabi'ur rasula wane ne zai bi manzo duk inda yace ayi yayi kawai mimman yanqalibu ala aqidaihi daga wanda kuma zai juya akan dugadigansa ya ridda ya watsi da umarnin annabi wa in kana lakabiratan lalle tabbas juya al-qibla da tabbas a koma yamma daga gashin makadisi a koma ka'aba ko daga ka'aba a koma baitul maqdisi la kabiratan lalle abu ne mai nauyi illa alal ladina hadallah sai ga akan waɗanda Allah ya shirya da su su ba sa jin nauyin dokar Allah komai tsaurin su ke su bita wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah kasance mai tozar imanin ku ba shine sallaku da kuka yi kuna kallon Baitul Maqdis inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ta'ala ya tabbata mai rangwame ne mai rahama ne ga mutane Allahu akbar wanda ba ta kalluba waje hika fi samayi Allah shi hakika na ga jujjuyawan fuskarka a sama kana kallon sama kana jiran saƙon da zai zo maka dangane ga wannan doka haka falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha lalle za mu juyar da kai zuwa ga wata alƙibla wacce kake yarda da ita walli wajhaka shatr al-masjid al-haram haka ka juya fuskarka zuwa ga jihar masallaci wanda yake mai alfarma ba haisu ma kuntum duk inda kuka kasance a duniya za ku yi sallah fa wallu wujuhakum to ku juyo fuskokinku shaqahu ku kalli daki mai alfarma shine Ka'aba wa innal ladzina utul kitaba lalle waɗanda aka ba su littafi su yahudi da nasara da makamantansu la ya'lamuna lalle suna sanin annahu alhaqqu min rabbihim to wannan juya al-qibla din wato gaskiya ne bin rabbihim a wajen Allah mahalincin su kuma Allah bi ghafilin amma ya'malun Allah ta'ala bai kasance ni ba barin abin da suke aikatawa ya san komai ciki da waje wala in ataita allazina utul kitaba lalle da zaka zo wa ma'abota littafi bi kulli ayatin da kowace aya da take tabbatar da gaskiyarka amma ta bi utul su fa ba za su bi al ba wato abin ba na rashin tsara bane wa in yara kullu ayatin lam yu'minu biha wa in yara sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yara sabila ghayyi yattakhizuhu sabila amma anta bitabi'in ma ba baka kasance zaka ba taka alkiblar ko ka bi taka aqidar ka bita su ba amma ba bitabi'in qiblati ba'd haka nan Hakanan su bi kasance yana bin shashi ba yadda wato su ba za su bi ka ba kai ma ba za su bi su ba to shashin su ma baya bin shashi wala in ta a hawa aho? lalle wallahi da za ka bi son soye-soyen zuciyarsu min ji ma ja aka min al'ilm bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan lalle tabbas kai yayin nan da min zalimina da ka zama cikin wanda kuke cuci kansu shine malam ce sai qulul juhalu jahilai za su ce khifaful uquli wanda suke da raunin hankali shi ake kira wawa ko a ce sakare ko a ce sususu ko a ce shashasha ko a ce awon igiya ko a ce da sorogo duk waɗannan kalmomi ne da ake gaya mutumin da su bai gama haɗuwa ba al yahud cikin yahudawa wa man kana ala min al munafiqina da kuma waɗanda suke kan tunani da aƙida da wato yanayi irin nasu cikin munafiqai ma salakal muslimina wai ne juyar da musulmi an kiblati baitul maqdis suka je da kallon ɗaki da alfarma wato wancan baitul maqdis shine masallaci wanda yake a Kudus an ci kan qiblatuhum min qablu an da ita alqiblar su kafin wannan lokaci ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja ka gaya musu mujiban iyahum kana mai amsa musu lillahi wahdahu mulku sama al-mashriq wal maghrib mulkin samai da mulkin ƙasa da mulkin yamma da mulkin gabas da kudu da arewa da sama da ƙasa duk na Allah ne da yake so a kalla da ya kamata a kalla wa gairi hima da wani su minan jihati na wasu jahohi da daban Yi yuwajjihu Allah yana juyar da ko ya fuskantar da man sha'a wanda ya dama min ibadihi daga bayinsa ila ayi jihatin sha'a zuwa kowace jiha ya ga dama huwa subhanahu domin shi Allah ta'ala ya haji man ya sha'u yana shiryar da wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa ila tsarikin mustaqimin zuwa da tafarki madaidaci la'awu jaja fihi wa lan shirafa wanda babu karkata babu kuma wasu cewa daga barinsa wa kama ja'alna lakum qiblatan kamar da na sanya muku qibla اتبينا حالكم انت ممكن يرجل ممكن اتا جعلناكم امة خيارا قبولا ممكن سنياكم الامة زاقبوا ما سعادلتي وسطا بين الامم كلها kuka zama ku ne ciki a cikin al'ummatin baki daya min al-aqaidi hakika ku zama ciki mafi ingancin aqida wal ibadat ibada ku ta mafi dacewa da tsarin ibada wal mu'amalat haka mu'amala ku mafi kyawun mu'amala litakunu yawmal qiyamati domin ku kasance ranar kiyama shuhada'a masu ba da shaida da rasulillah da manzannin Allah annahum ballagu cewa sun isar da ma amarahum Allah bi tabligihi li umamihim abinda Allah ya dora musu nauyi su isar da al'ummatai ku ne za ku ba da shaida akan sun isar liyakuna rasulu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kazalika shahidan alaikum ta haka ne kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai kasance shaida a kanku annahu ballagakum cewa ya isa muku da ma ursila bihi ilaikum abin da aka aiko shi da shi zuwa gare ku amma da ta tahwila al-ibra Allah ce ba mu sanya juya al nan ba Allah ce kun tattajihu ilaiha wace ta kasance kana fuskanta wa hiya baitul maqdis shine baitul maqdis illa li alama ilma zuhurin sai ilimi da bayyanawa da kace lina alama. wato don mu bayyana Allah ta kula shi kuma komai nasa sananne ne ya san komai mun ce ilimin Allah ya kunshi bangarori daban-daban an za ka iya lissafa su da bangarori guda kusan wato takwas na farko mun ce ilimin Allah ya haɗa dukkan abin da ya wuce ya alama ma kana wa ya alama ma ya kunu wa ya alama ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance da abin da yake kasancewa da wanda bai kasance ba da zai kasance kafin ya kasance yaya zai kasance sani ilimin Allah ya shimalul mustahilat wal mumkinat wal ja'izat ilimin Allah ya haɗa duk wani abu da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba da mai wajibin yiwu ba duk suna ƙarƙashin sanin Allah sannan ilimin Allah ya haɗa dukkan abin da yake fili da dukkan abin da yake ɓoye sannan ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba kuma ilimin Allah mantuwa ba za ta riske shi ba sannan ilimin Allah ba shi da iyaka a haɓa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adba haka yake li na alima anan duk ta ji fasara sai ka ce ilma zuhurin wato ilimin bayyanawa wa mutane su gani ba wai ilimin shi Allah sai da baya zai sani ba domin Allah ya riga ya san komai duka da alaihi aljaza wanda akan wannan kuma za a ba sakamako man yarda bima shar'a Allah wanda ya amince ya yarda ya ji abinda Allah ya shar'anta wa yuzinu lahu kuma ya kauya wuya gare shi fa yattabi'ur rasul ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam yartadda an dinihi bi dukkan barin addinin sa ba wa yattabi'u hawahu bi rusar rai ba fala yuzinu lima shara'ahu Allah wato ba zai ni wuya zuwa ga abinda Allah ya shar'anta ba ولقد كان أمر تحويل القبلة الأمر ya القبلة كتب ta farko aziman. abu ne mai nauyi illa alal lazina waffaqahumullahu lil imani bihi sai ga waɗanda Allah ya musu muwafaqa da imani da Allah bi anna ma ya Ohu. su da Allah yake shar'antawa li ibadihi inna ma ya yashra'uhu li hikamin balighatin Allah yana shar'anta shi ne da hikimomi masu isuwa amma kana Allah li yudi'a imanakum billah Allah ba zai tozar imanin ku da shi ba ba zai rushe muku shi ba wa minhu salatukum allati sallaytumuha qabla tahwil al-qibla daga ciki akwai sallar da kuka yi kafin a canza al-qibla Allah ba zai rushe wannan wato aiki da kuka yi ba inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim haka Allah ta'ala ya tabbata da mutane ra'ufun mai rangwame ne rahimun bijin kai wato a wannan akwai akwai akwai kuma jin hankali akwai buɗe mutane kofa inna Allah bin nasi bai ce ga muminai ba kawai da ah, sai ce binnasi kowa ya taho ya nemi rahamar Allah Allah zai bashi rahamarsa kowa ya taho ya nemi afuwar Allah Allah zai masa afuwa kowa ya zo ya nemi rangwamin Allah Allah zai masa rangwami shine ma'anan binnasi da kowa da kowa la ra'ufur rahim Allah ne rahama ne mai jin kai ce ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim so da Allah ya ce ya ku bayina waɗanda suka yi barna a kansu kar ku fidda ne kar ku fidda tsammani daga samun rahamar Allah Allah yana gafarta zunubi baki ɗaya Allah mai gafara ne Allah mai jinƙi ne wannan zaburarwa ce da kuɗin saura gare mu mu buɗe ƙofa wala ya alaihim ba zai musu tsanani ba zai tsananta musu ba wala ya bin usawa ba a amalihim ba kuma zai tozarta ladin ayyukansu ba Allah ce kadra aina ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mun ga tahawula wajahika juyawan fuskarka wato tana jiran wahayi wa nazarika kuma da nazaraka da dubanka ila jihatus sama kana kallon sama kana neman a saukan maka da wahayi kara kuban dan saurare ta harriyan da kuma kardan dole nuzulul wahayi bi sha'anil qibla saboda ko za a saukar da wahayi ayi maganar canza al-qibla wa tahwilha ila haythu tuhibbu a juya maka inda kake so walan wajhannaka lalle zamu juyar da kai ila qiblatin tarbaha wa zamu juyar da kai zuwa ga alqibla tabiha wa tuhibbuha wacce kake so kuma kake kona wa hiya baitullahi alharam shine masallaci ne alfarma badal baitul maqdis alwan sakamakon wato baitul maqdis da ake kallo a yanzu fa waje haka ta juya fuskata ila jihati baitullahi makati mukarrama ka koma kana kallon ɗaki mai alfarma da ke maka wa ina ma kuntum ayyuhal mu'minun duk inda kuka samu kanku ya ku dandazon mu'minai ku tawajjahu ila jihatihi ku kalli inda alqibla take inda aga salati in za ku sallah wa innal ladina utul kitaba min al-yahudi wan nasara lalle waɗanda aka ba su littafi waɗannan an ba su attaura waɗannan an ba su injila waɗancan an ba su zabura ya alamuna suna sanin anna tahwilal qibla cewa juya al-qibla huwa haqqul munazzal wannan gaskiya ce a basarkarwa min khaliqihim wa mudabbir amrihim daga mai halittar su da mai gudanar da lamarin su li thubutihi fi kitabihim saboda tabbatacce ne a cikin littafin su wa laysa Allahu bi ghafilin Allah bai zama mai rafkanuwa ba Allah ba shi da suka rafkana kamar yadda ɗan adam yake rafkana da shi Allah baya rafkana amma ya amalu bi kulli abin da suke aikata haula al-mu'ridun waɗanda suke fito na fito an al da gaskiya ko suke tabbace da gaskiya Allah subhanahu wata'ala alimun bi zalik Allah yana sanar da haka wa sayjazihim alaihi kuma zai musu sakamako akai sai Allah ta'ala ya ce wallahi la in ji'ita da zaka zo wallahi ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja allazina utul kitaba wanda aka ba su littafi min al-yahudi wan nasara daga yahudawa da nasara masuban da kulli ayatin wa burhani ka zo musu da dukkan aya kuma da hujja amma anna tahwil al-qibla haqqun cewa juya al-qiblan nan daga baitul maqdis a koma ana kallon ka'aba ka zo musu da hujja akai ma tawajjahu ila qiblati ba za su kalli al-qibla ba ina da limaji ita bi saboda tsaurin kansu da barin yadda da abin da ka zo da shi wata kabburan a kuma girman shi a niki ba haqq da barin bin gaskiya wa ma anta bi ila qiblatihim kai ma kuma kai ba ka zama mai juya ba ka kalli alqibla su ba wa ad an sarafaka Allahu anha bayan ku Allah ya juyar da ke gabarinta wama ba ba'dhum bi tawajjihin sannan shashin su bai zama mai fuskanta ba ila qiblati ba'dihim zuwa ga alqiblar shashi لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر saboda kowannensu yana cewa ɗinka ba a kan gaskiya ke ba وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ولئن اتبعت اهواءهم Allah ce lalle wallahi da za ka musar ransu domin idan mutum ya ibn shari'a fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum idan ka kira zuwa ga Allah da manzansa suke amsawa to kishin na suna bin son zuciyarsu ne wa man adallu a hawa hawahu bi hudan min Allah wa fa yakata kamar wanda yana kallon sararai san zuciya ya bi ba tare da ya bi shari'ar da Allah ya aiko ba ai ya fi kowa tacewa to da ka za su bi ba min shara'i wal ahkam za su bi shari'a ba min ba ma ja aka min al ilmu sahihi bayan ilimin ingantacce ya zo maka alladhi la muriyatu fi wa shakka a ciki innaka hina izin kan ka saurare su Aminu zalimina wannan shi kira kauda kaya kawai tsakuwa dan abu a ya tsoro an san annabi ba zai bi su ba amma ana jan kunnen mu ne don mu ne masu kirinki da kan birgewa da kuma wani ya birge mu mu ajana mu na asali mu je mu bi saura amin na bi tarkil huda ka zama cikin azzalimai saboda ta kaucewa shari'a اتباع الهوى كابس الري وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة على شناعة متابعتهم saboda nuna munin binsu wa illa inna Allah qad asama nabiyahu kamun Allah ta'ala asima nabiyahu min zalik ya annabin sa daga haka fa huwa tahzir li ummatihi min ba'dihi wannan jan kunne ne ga al'ummansa bayansa wannan shafi da kuka karanta wanda yake ɗauke da ayoyi guda hudu ayoyin za mu iya ɗaukar darasi kuma guda haka darasi na farko a cikin wannan shine idan mutum ya zama Allah ya ce a yi manzon Allah ya ce a yi ya ƙi bi to sunansa mara hankali sunansa mahaukaci sunansa bawa sunansa sakarai sunansa sususu sunansa shashasha sunansa ga sorogo a baka bawo saboda ba wata wayewa da cikin ba Allah da manzonsa idan mutum yana bin san zuciya ko san rai wannan ba ilimi bane ba kuma wayewa bace haka wayewa kada mutane su ɗauka, kamar sabon Allah shine wayewa saban Allah ba wayewa bane duk Allah shine wayewa kawa ka ba Allah ka hada duniya ka da lahirarka ai kullum muna kira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira to sai za mu samu kyakkyawa a duniya da kyakkyawa a lahira in ba mu bi Allah da manzansa ba duniya shi ta nan wani ya samu wani ya rasa lahira kuwa sai wanda ya zo da imani da aiki da farai sha'in karɓar aiki guda uku ne al'iman wal ikhlas wal mutaba'a ba magana yawan aiki ko ƙanƙancinsa amma ana so wadda za a taɓa aikinsa ya zama yana da imani sannan na biyu ya yi don Allah na uku ya yayi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan abu na biyu da za mu koya na darasi a wannan ne, duk inda Allah ya ce a kalla to mu kalla mu ɗan abu ne ɗan biyayya ne ba ‘yan tambayi ne ba ne kan zama irin yahudu ya fi ce inna Allah ya amurukum an tazbahu bukra bakon su je su yanka saniya kawai sai suka fito na fito suka ce wai sai an gaya musu wace irin saniya ruwa ce yarinya ce ya kai ka kuma irin abin da iblis yayi an ce a sujjada ga annabi adam yace ana khairun minhu ya faɗa maka hmm? ko kuma karuna da aka masa wa'azi ya fito da kuɗi sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ina kace ina waye waye kai ko auna da aka yi masa wa'azi ya bi Allah ya ce li mulku misira ga misira yau ina auna Ya za mu cin ya samu kuɗi ya samu mulki ko samu ilimi ya san abin nan ba dawama zai ba duniyar nan ba za ta dawama ba abin cikin ta ba zai dawama ba kafin ka malamai nawa suka mutu kafin ka masu kuɗi nawa suka mutu kafin ka masu mulki nawa suka mutu ba wani abu da zaka gina da shi haka in Allah ya shi a kalli ko ina a kalla sannan abu na uku da za mu koya a nan shi ne da Allah ya ce kulle lahil mashariku wal magaribu ai ba iya gabas da yamma ne kawai na Allah ba har da kudu da arewa da gabas da yamma da sama da ƙasa amma an faɗi waɗannan jihar da shi ne saboda a lokacin a kansu ake magana ko ka kalli ka'aba ko ka kalli baitul maqdis so da haka shi yasa Allah ya faɗi wannan amma mun san al mashariku wal magharibu duka na Allah ne ko saboda haka da mashariki da magaribi na Allah ne ashe arewa da eh, gabar da yamma kudu da arewa sama da kasa ma duka na Allah ne sannan wani abin mamaki shine muka ji jihohi guda hudu ko guda shida mu ce gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa kuma su kuma guda hudu da ba a yawan faɗansu shi ne tsakanin gabas da yamma da tsakanin kudu da arewa da tsakanin arewa da kudu tsakanin wannan kan iyaka din shi ma abin ta jiha ce mai zaman kanta yau za ka ga Allah ta'ala wasu ayoyin sai fa faɗi guda ɗaya rabbul mashariq wal maghrib a wasu an sai ce rabbul mashariƙai wa rabbul magharibai a wasu an sai ce rabbul mashariqi wal magharibi ka ga magharib wato yamma da yawa kenan masharik gabas da yawa kenan magharibaini yamma guda biyu masharikai ne gabas guda biyu mashari da ga wannan duka wani ilimi ne na Allah da ke nuna mana komai dai na Allah ne kawai komai mallaka Allah ne wanda ma abin da ya kamata mutum ya yarda abubuwa guda uku cewa Allah ta'ala lahul mulku wal khalqu wat tadbiru da mallaka da halitta da gudanarwa na Allah ne ta'ala shi sannan duka shi na hudu shine shari'a a hannun Allah take don haka ne a cikin sallah muke cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu ta farki madaidaici domin san ba mai shari'a ce Allah to amma da ya wani ya ce ai Allah ya ce game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka innaka la tahdi ila siratal mustaqim dan an ce shari'a a hannun Allah kawai take da zamu wannan aya da Allah ta'ala yace innaka la tahdi ila siratal mustaqim lalle annabi kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici ya za a buƙatar da wannan aya cewa shirya a hannun Allah take kawai sai mu ce eh shirya ce aka kasa ta hudu akwai shirya amma mutlaka shamila li jami'i khalqi da Allah ta'ala yace allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada wannan shiriya ce ga kowace halitta Allah ya shirya da ita yadda za ta rayu yadda za ta haihu yadda za ta yi kiwo yadda za ta yi farauta yadda za ta yi reno yadda za ta yi magani yadda za ta kare kanta yadda za ta tsare kanta yadda za ta yaɗa kanta yadda za ta yi hijira masu rayuwa a ruwa kawai masu rayuwa a tudu kawai masu ruwa da tudu su rayu a ruwa su rayu a tudu duk suna halittu masu tashi masu yin kwai masu haihuwa masu fukafukai masu jan gindi masu kafa hudu wanda ake ci da ba a ci na gina da daji na ruwa da na tudu na sama da na kasa duk waɗannan halittu na Allah ta'ala yana sarrafa su yadda ya dama da aka shirya a hannun Allah take sannan shirya ta biyu hidayatu tawfiq wa ah, tawfiq wal ilham shine Allah yake laysa alayka hudahu shiriyar su ba a hannun sa yake ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha haka ce shiriyar tawfiq wal ilham ka ta da kasar ka shigo addini wannan kowa ya san hannun Allah yake dan da kuma da isa ya shigo da wani musulunci ai da kuma kun shigo da wanda yake so amma Allah ta'ala sai ka ga a musulunci sai ka ga da musulmi ubansa ba musulmi ba ko ka ga ubar musulmi ɗansa ba musulmi ba ko kuma ka ga miji musulmi matarsa ba musulma ba ko ka ga mata musulmi mijinta ba musulmi ba duk wannan akwai alƙur'ani mu annabi Nuhu da ɗansa ai annabi nuhu yace wa ya bunayyir kan ma'ana wa la takun ma'al kafirin ya kai kana zo ka hau jirgin nan tare da mu kaka zama cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin asimuni min alma. yace zan je in hau dutse kaga bai shawara kuma ya fita ya kafirce mu amma annabin Allah ne amma dan sa kafiri yace ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih kun ga ashe ba na gari ba dan annabi ne amma bai ba annabi ba haka annabi Ibrahim da abansa Azara yake masa ya abu la ta abu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abu ka tabauta wa gunki ka ta shaytan shaytan ya kasance mai sabo ne ga Allah kaga kin sabaye sai la illam tunkihi al-arjumannaka wahjumni in ka kike ne mun wa'azi ba sai na dubbe ka kaga yadda ba za mu ga annabi Nuh matarsa ta ki yadda Annabu Nuhu matarsa ta ki yadda amma Fir'auna ya ki yadda da wa'azi amma matarsa ta yadda tace ajibini ne ka mutan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin matarsa ta karɓa ta yadda ta amince ta bi hatta ne Allah ya gina mata gida a aljanna Allahu akbar wa kun amincewa kina. sannan kuma zamu ga ai ga wato amin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu lahabi tabbata da Abu Lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatil hab Ina cin amobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu da suka riski zamanin musulunci biyu suka musulunta Abbas da kuma Hamza biyu suka yi musulunta shine Abu Talib da kuma Abu Lahab amma kowa sai nuna bambanci shi Abu Talib ya nuna kauna ya nuna soyayya kuma alƙawarin alkawarin abdulmuttalabi na kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu dhabi ya nuna kiyayya ya nuna gaba ya tsananta shi yasa Allah ya kira sunan sa alqur'ani ya la'ance shi tare da cewa mun annabi ne amma annabi bai amfane shi da komai ba saboda ya kafirci kuma ashe kenan shari'a a hannun Allah take kawai sannan akwai shari'a kuma da Allah yake jingina wa annabi kamar wannan hidayatul bilala wal bayan annabi shi ke shiryar da mutane shi ke bayyana musu shari'a wanda Allah kuma yasa yana da rabo sai ya karɓa wanda ba shi da rabo kuma sai ya ce baya so sana a kuma jaya kuma zuwa aljanna ko ila zuwa ga wuta alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadalna laula an hadana Allah sai kuma muke cewa ihdina siratal mustaqim Allah ka shirye mu tafarkin kamar yadda sanan darasi na gaba wannan aya tana koya mana cewa wato al'ummar manzan Allah al'umma ce mai adalci kuma al'umma ce matsakaiciya ba ta da guluwi abin da ake kira guluwi biya wal guluwa Shi ne wuce gona a kiri a sa kai biyu kai hudu a sa kai uku kai biyar wanda shi ake kira guluwi shi kuma ta asiri ko Shi ne a sa kai uku sai kai daya kaga wancan ba ba wancan kuma kawo ce to ba al'ummar jifa'i ba ce ba al'ummar guluwi ba ce abin ake kira algulu wal jafa al jafa ka ki kaiwa inda aka kai ka sannan kuma algulu ka wuce inda aka aje ka ka abin da ke kare mutane daga guluwi da jafa'i shine bin annabi in annabi yayi kai in ya bari ka bari kar ka tsara ka rage shikenan ka fita daga guluwi duk wanda ba sunna annabi ba zai guluwi ba in ka ji guluwi to rashin bin sunna ne in ka ji ta'asiri da jafa'i rashin bin sunna ne amma mutum ya hau kan tafarkin manzon Allah yi nayi bari na bari to ka kauce ma guluwi ka kauce wa jafa'i ba za ka zo ka ƙara ba ba za ka zo ka rage a cikin addini ba na za ka wannan shine abin da za mu koya daga wannan sannan kuma darasi na gaba wannan aya tana nuna mana al'umma annabi za su ba da a akan al'ummatin da suka gabata wato kenan al'umma kamar da muka karanta hadisin baya za a kira annabi nuhu a tambaye shi ya ce a tambayi al'umman annabi kuma a tambaye mu shaidar annabi nuhu ya kawo sako sannan kuma annabi ya zama shaida a kanmu mu kuma in mun bi shi shi kenan wanda bai bi shi ba kuma ya yi asara Allah ya tsare mu sannan sai Allah ya mana maganan juya alƙibla alƙiblan nan in muka lura wato guda biyu ce ɗaya a kalli baitul maqdis ta biyu a kalli ka'aba waɗannan gurare guda biyu duka ɗakuna ne masu daraja dukkaninsu masallatai ne masu daraja ka'aba annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da ɗansu annabi ismailu su ne suka gina ka'aba wa iziyar fau ibrahimul kawa'ida min albaiti wa ismailu idan su biyu suka gina ɗaki suna cewa rabban na taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka amsa mana kai ne mai ji kai ne kuma masani sannan baitul maqdis annabi ishaqa da shi da ƴaƴansa ne suka gina shi wato kenan dukkan waɗannan masallatai guda biyu annabawa suka gina su shi sa annabi za shi isra'i da iraji kun ga sai aka ɗauko shi daga baitul maqdis zuwa al al-aqsa daga baitul haram wato Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al al-harami ila al al-aqsa wannan tafiya wato wani abin mamaki Allah yana son nuna mana alaƙa tsakanin masallacin nan guda biyu sai aka ɗauko shi daga wannan masallacin zuwa wancan daga nan kuma sai aka yi sama sai aka yi sama wato isra'i da mi'raj kun ya nuna waɗannan masallacai guda biyu dukansu masu daraja ne masu kima ne a hannun musulmi za ka mata mu girmama waɗannan masallacai mun ce masallatan da suke da daraja kowane masallaci ɗaukin Allah ne kuma yana da daraja amma waɗannan masallatan guda hudu su suka fi kowane daraja masallaci na farko almasjid haram wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salla a cikin sa zai samu dubu ɗari linkin azhar in kai ka guda dubu ɗari za a rubuta in kai la'asar guda dubu ɗari za a rubuta in kai magariba guda dubu ɗari za a rubuta in kai isha guda dubu ɗari in kai asuba guda dubu ɗari ka kaga dubu ɗari biyar kenan wanda kuma kaga ina za ka kalla dubu ɗari biyar shekara wajen ɗari biyu da wani abu sannan wanda ya masallacin annabi ko ce zai dinga samun dubu dubu dubu dubu haka kawai za a ta rubuta mutum komai nafila in kai dubu farilla in kai dubu komai in kai dubu ake sashi wasu ce ya shafi sallah wasu ce a ko salatin annabi kai ko me kai in inda a cikin masallacin annabi ne komai dubu dubu za a dinga sashi wasu ka ce a ya shafi sallah kadai wasu ka ce a duk wani aikin ibada in kai dubu dubu kawai za a dinga sa maka saboda wannan guri ne daraja sannan baitul maqdis ya zo za a baka ɗari biyar in hadisin ya inganta da malamai sun dan soki isnadinsa to kaga ashe waɗannan su ne masallatai masu alfama sai masallacin uba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya man tahara bi baitihi thumma ata masjid quba wa sallati bi ta kan kumbati wanda daga gidan sayayyo alwala ya taho ya taho masallacin quba yayi sallah raka'a biyu kamar yayi umara za a rubuta masa kaga wannan shi ma masallaci ne wanda annabi da sabai suke gina to sai Allah ya ce an tashi kallon wato alkibla a juya a kalli masallaci ne alfarma wato za a yi sallah yanzu maimakon da an yi wata goma sha shida ko sha bakwai ana kallon baiti makadisi yahuda suna jin daɗi cewa annabi yana kallon alkiblar su a kalla ya ɗan wani bangare na addinin su sai kuma aka juya shi juyawan sai ta ba su haushi duk mai wai za a ce kuma a kalli nan yau a ce a kalli nan to me da aka a ciki Allah ne yace a kalli nan yau shi yace a kalli nan gobe kuma yace a kalli sama mu sama za mu kalla in yace mu kalli ƙasa ba ruwan mu ƙasa za mu kalla mu ba ruwan mu kalli Allah yace ai kawai ba ma tambayan me yasa Allah zai ce ai kaza a'a kawai me Allah yake so ayi kamar yadda ake cewa biyayyar sahabbi ta kai da annabi zai ce ku ɗauko dutsen bala sai ce na za mu sauke wato ba ya ya za mu ɗauko shi ba a ina za mu sauke shi sun san zai ɗauko inda an zai ci a ɗauko shi saboda haka wannan darasin da wanda yake koya mana kenan sannan ya nuna mana falala wannan al'umma da darajarta da Allah ta'ala ya yi ta da kuma sufarta su da wasatiya cewa ba ta shi shigi ba ta gona da kiri sannan kuma aka tsantar da mu da cikin ahalin kitabu cikin son zuciyarsu da kuma wato mu daina bijire wa gaskiya bayan mun san gaskiya duk wanda ya san gaskiya ya bijire mata to azabarsa da kan cike wanda bai sani ba sannan kuma yana nuna mana halaccin a soke wani hukunci a musulunci wato jawazin nas kenan abin da ake kira nasu shine Allah ya ba mu doka a fara aiki da ita sannan kuma ya canza ta zuwa ga wata kamar yadda ana kallon baitul maqdisi aka juya aka ce a kalli wato al-masjid al-haram wannan yana nuna halaccin haka a cikin musulunci sannan kuma Allah yana jin kunnen mu barin wato bin san zuciya namu ko na wani sannan kan mu yadda mu fita daga koyawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidan mu ko a ibadan mu ko a mu'amalan mu ko a halayen mu na'am بسم الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى شيء الذين آتيناهم الكتابة وعند متباس للكافي يعرفونه سنة سنة kama ya'rifuna ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴansu wa inna minhum lalle wani shashi ko wani ɓangare minhum daga cikin su la yaktumuna sukan koye gaskiya wahum ya'lamuna alhalin suna sane allazina atainahumul kitaba wa inda muka ba su littafi min ulama'il yahudi wan nasara manya-manyan jigajigan malaman yahudu da nasara da arfuna amur al qiblati sun san cewa za a umarci manzon Allah a canza al-qibla da inda aka saba ta wallati huwa min alamati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam indahum wanda wannan alama ce babba daga cikin alamomin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin su kama ya arifuna auladahum kamar da suke sanin ƴaƴansu wa yumayyizunahum min ghairihim kuma suke tantance su daga wani daban idan ka ga ɗanta in wani za ka ce wannan ɗana ne wannan ba ɗana ba haka in su ga manzo Allah suke gane shi wa ma'azalika amma ta wannan hujjoji fa inna qa'ifatan minhum wani ƙungare daga cikin su la yaktumuna al-haqqa allazi ja'a bihi suna ɓoye gaskiyar da manzon Allah ya zo da ita saboda ne hasadan min inda anfusihim saboda tsabar hasada da ke ransu ya fa'aluna zalika suna aikata haka wa hum na annahu alhaq sun san cewa annaba gaskiya ne haka Allah ce alhaq min rabbika gaskiya daga wajen Allah mahallicin ka take fala takunanna min almumtarina kake kasance da cikin masu yin shakka abin da Allah ya kawo da Allah karbe shi hannu biyu biyu shi da zuciya ɗaya kada ka zama cikin masu shakka hadha huwa alhaq min rabbika wannan shine gaskiya daga Allah kunan takunan ayyuhar rasulu na shaki da fi sihhatihi haka zama cikin masu nuna shakka daga ingancinsa, wali kullum likullin wujhatun Allah ce ga kowa wali kullum da kowane bangare daga kowace al'umma daga kowace ƙasa kowane yanki wujhatun suna da fuskanta huwa muwalliha shi mai fuskantar ta ne fastabiqul khairat Zaka aka Allah ce ku yi gaggawan zuwa ga alheri wina ma kunu duk inda kuka kasance ya kuma Allah jami'an Allah zai zo da ku baki daya ina tafi ka zauna in Allah ya ce a taho duk za a taho inna Allah Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir ne iko ne akan komai ai wani kulli ummatin min al-umami kowace al'umma da sun al'ummace eh, jiha tana da jiha mutajihuna ilaiha suke fuskantuwa zuwa nan hissiya ta na an ma'anawiya abin da ake gani kururi ne ko abin da ake gani na tunani ne kowa yana da nasa tunani da nasa akida da nasa manufa da nasa nazari da nasa bincike da nasa ra'ayi da kuma nasa wato tunani domin zalika ikhtilafu kuma da take akwai sabanin al'umma fi qiblatihim amma sha Allahu lahum da kuma abin da Allah ya shar'anta musu la yajidu tanawu'u jihati wa jihatihim ba zai cutar ba a ce ɓangarorin kowa yana da nasa ɓangare irin na wato alƙibla in kana bi amrillahi wa shar'ihi sai Allah ya ce kai kalli nan yace mu mu kalli nan yace wanda ya kalli can ta jike ne ku saba ku kantum ku gaggawa ku yi sauri ku yi gasa ayyuhal mu'minun ila fi'il khairat je ku aikata alheri Allah shi umurtu bi fi'ilha wanda aka umarce ku da aikatawa wa sayajma'ukum Allahu fi ayyi makanin duk Allah inda kuke Allah zai tattaro ku kuntum fihi yawmal qiyamah ranar kiyama zai jaziyakum dan ya muku sakayya ala amalikum a bisa aikin ku inna Allah ala kulli shay'in qadir fala yu'jizuhu jam'ukum wala mujazatukum tattara ku da muku sakamako ba zai gajiyar da Allah ba ba zai wahalar da Allah ba ko ba zai gajiyar Allah ba idan ka fice ku zauna inda kuke abinda ake so ba inda kake ba me kake yi ka zama a kana kowace ƙasa ta jira ma ka je ka zauna eh nan an buɗe ka koma can an takura ka anan koma can duk ƙasa ta Allah ce al ibadu ibadillah wal biladu biladullah ƙasa ta Allah ce bai na Allah ne duk ka ji da matsi can zagudi a wani wani ta takura maka sai ka zauna inda aka yake ka ko inda ka saba in ka ji da matsi ka ji da takura ka tashi ka koma inda kake ga ya fi dacewa wannan ku shine hankali kuma shi ya fi dacewa domin al'umma tana samun ci gaba tana samun ɗaukuka tana samun girma gwargwadon yadda ta fahimci kanta kuma ta fahimci alheri da zai amfane ta kuma ta kauce abin da zai cuce ta to haka Allah ta'ala ce wal kullun wujhatun da kowace al'umma akwai mafuskanta huwa muwalliha wannan al'umma din za su fuskanta as-sabiqul khairat gaggawan alkhairi aina ma takunu inda kuka kasance ya asibikum Allahu jami'an Allah zai zo da ku baki daya in Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man tasdiqa min Allah haditha inna Allah ala kulli shay'in qadir wa min haythu kharajta Allah ya ji inda ka fita wato zaka da daga zaka tafiya fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram lokacin sallah yayi ka juya ka kalli wannan shine alfarma wato ko ina kake lokacin sallah yayi mutum ya juya ya kalli masallaci ne alfarma in zai yi sallah wato wannan shara'i ne rukuni ne na sallah ya kalli gabas idan mutum ya samu kansa akwai matsaloli guda shida da malamai ke tattaunawa matsala ta farko sai ka je garin da ba musulmi kuma kai baka san alkibla ba shin za ka iya tambayan wanda ba musulmi ba mu ma ta taɓa faruwa gare mu haka muka je wani gari muka sauka a wani hotel muka ga wani ta tambaye shi ina ne gabas shi kuma baya ya yace mana nan ne za mu iya yadda wannan labarin nasa duka ba musulmi ba ne garin su ne kasar su ce yankin su ne mu kalli nan din da nuna mana ko kuma dole sai mun kokari mun nemi musulmi wannan ita ba matsala ce da malamai suke tattauna matsala ta biyu sai wato muka samu sabani mu uku ne muna muka samu haka ma mun safa a wani gari sai lokacin sallah yayi sai aka samu sabani wanda yake duk za ka wani malami ce kai ni ina ga nan ne wani malami ce a ni nan ne to ya za in an samu irin wannan sabani kowa zai kalli tasa al'iblan ne ya salla inda kwakwalwarsa da tunaninsa ya rinjayen masa ko ku a'a za mu rubu maganar mutum ɗaya a nan malamai shi ma sun ce abin da za a yi kowa ya kalli inda ya gamsu nan ne ya sallasa ko mun fara sallar sai wani ya zo ya ce mana ai duk da kuke kallo din nan ba nan ne alƙibla ba to ba sai mun yanke sallah ba sai kawai mu juyo mu kalli inda alƙibla take mu ci gaba da sallah sannan matsala ta gaba shine mutumin ta hayyara ta hayyara mutum ne ya ruɗe shi kaɗai ne sai ya ruɗe ya rasa ina ne ba ta ce ko nan ne ko nan ne ko bai samu yaƙini ba ko bai samu zato mai ƙarfi ba to sai zaɓi inda zuciyarsa ta fi kwanta masa a rai ya ta sallah ya ta sallah bayan ya yi kwana kamar biyu ko yana sallah wani zai ce masa ai sallolin nan da kai inda ta kalla ba nan ne na bas ba to zai sake waɗannan salloli ko ba zai sake ba malamin suka ce ba zai sake ba sannan matsala ta gaba shine matsalar da mutum ya zama yana idan da sallah sai wani ya zo ya ce ai inda ta kalla ba al'ibla ba ne tun lokaci da ta ba zai iya yin sallar suka ce eh, tun da lokaci bai fita ba sai tashi maimaita wannan sallar domin ya gano alƙibla inda ya kalla ya sallah ba nan ne alƙibla ba kuma gashi yana da sauran lokaci sai tashi ya kalli alƙiblar ya sallar domin lokaci bai riga ya fita ba sannan kuma suka ce to mutumin da shi kuma ya karkace don wani sai kaga ya ƙi kallon alƙibla ɗin ka sai ɗan karkace haka wato ya ɗan karkace haka ko a ce kudu maso gabas ko maso gabas to kaga wannan inda gangan ne malamai sun ce shi ma akwai kuskure kuma zai iya bata sallarsa abinda ake so wanne waje haka shakar masjidin haram ka tsaya ka tsira fuskar ka kalli ka'aba sosai sosai kada ki ba ka karkace kada ki cike kai waje bisa Allah ce wa min haythu kharajta duka inda ka fita fa walli waje haka shakar masjidin haram ka biyo da fuskar zuwa ga ɗaki mai alfarma wato inda za ka yi sallah kenan wa innahu lal haqqu rabbika lalle wannan shine gaskiya daga wajen mahallicinka amma Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance ni daga barin abin da kake aikatawa wa min haythu kharajta Allah ya ce je isa kinana ka masa duk inda ka fita za ka tafiya daga garin zuwa wani gari ko daga ƙasar zuwa wata ƙasa ko daga yanki zuwa wani yanki fa walle waje haka shakar al-masjid al-haram wanda yana ƙara karfafa mana maganar al-qibla da mahimmancinta, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara inda kuke ku kalli masallaci ne alfarma in za ku salla li Allah ya kuna lin nas alaikum hujjatun sai mutane samu hujjar za su kama ku su ce ku ma din kun saba illal ladina zalamu minhum sai da suke zalunci da cikin su fala takhshawhum wakhshawni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na kuma ni'imati alaikum kuma zan cika ni'imata a gare ku wanda allakum tatibuna don ku shiryu kama na fikum rasulan minkum kamar da na aimuko muku manzo minkum da cikinku yatlu alaikum na yana karanta muku na wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukum alkitaba wal hikmata yana sanar da ku littafi da hikima wa yuallimukum yana sanar da ku malam ta takunu ta'lamuna abin da ku kasance ba ku sani ba fadkuruni ku ambace ni fadkurkum kima zan ambace ku washkuruni ku gode min wala takfurun kada ku min mutunci ka ku yi min kafirci ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri was sala ya ku masu imani ku nemi taimako da hakuri da kuma yin sallah inna allaha ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri nan za mu tsaya sai a darasin mu gaba abinda muka fita daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa